الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له <coughs> وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin littafin mai albarka ya bi salihin na imamu abu zakariya na haifin sharaf annabi rahimahullahu ta'ala kamar kowane mako muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari jawo mu muna kuma roƙon sai mana jagora cikin abin da mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala karatu zai tashi kan babu nahi an itiyanin Qur'an wal munajjimin wal urraf wa ashabur raml والطوارق والطوارق بالحطى وبالشعير ونحو ذلك wannan babu ya kunshi duk wani ne tsubu da mai tsafi da boka da malam kuma akan ce musu malam ba malam na gari ba malamai masu ƙoƙarin tabbatar da wani abu daga cikin ilmin zai ko kuma baka wata sa'a ko tun ce maka wata damuwa wanda duk wannan aiki ne na ubangiji su ƙara ara. dukkansu shari'a ta yi hani mai kaushi a kai bai ma mutum yana iya fita daga musulunci daga irin wannan ɗabi'u allah maɗaukakin sarki ya kare babu nahari an itiyarin kufar hanyar dangane da zuwa gun bokaye walkahin malamai sun yi bayanin ta ta wurare daban-daban wasu suka ce man ya kudu al-mustari islam wanda a da lokacin wahayi waɗanda idan allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi ko ya gaya wa mala'iku abubuwan da za su wakana a doron ƙasa suka yi wato tsari wa junansu wani kan wani wani kan wani don su jiyo wannan abu da allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa mala'iku wanda bai fara ji ya gaya wa na kasa da shi shi ma na kasan ya gaya wa na kasa har ya zo karshe wani lokaci allah subhanahu wa ta'ala ya kona su da saurari kafin labarin ya isa zuwa inda suke so ya kai wani lokaci labarin yakan isa sunan ta kai kan na ƙarshe ba har labarin ya isa gare shi ya kuma kai wa bokansa shi kuma ya yi abin da zai yi ya ƙara abin da zai ƙara yi wannan dimashi a billahi ƙara wa ta'ala don ya zama biyu ta jirba da shi mai faɗan ga wanda kuma ake gaya wasu sun ce wannan shine alkali wasu kuma suka ce alkahin huwa alladhi yukhbiru ganye ba su fi mustaqbal abubuwan da suka kuya maka ko kake hangen samu su a gaba ya gaya maka ko kuma ka amma fi dhamin ka kimsa wani abu a cikin ranka ya zo ya wasu surkulle kuma ya gaya maka ne a cikin ran ko kuma me kake tafe da shi duk wannan yakan iya yiwu don jarabawa ta Allah subhanahu wa ta'ala ya musu istidraj ya gani ya za su yi jini masu amfani da taurari kuma shi kuma tanjim yana iya zama ba yana iya zama haram domin su al suna nan kala-kala kuma da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara su akwai waɗanda asali dai musani Allah ya yi taurari dan abu uku ne kawai wasu kan zama ginatul sama wasu su zama hukumar shafin wasu su zama kuma mutane suna amfani da su ya na biha fi zulumatul barri suna neman hanya da su suna amfani da su wajen bin kyauraro guda har su gane inda suka dusa musamman masu tafiya cikin sahara da masu tafiya cikin jirgin ruwa duk sukan yi amfani da su waɗannan ba yi in kai amfani da su ta wannan wajen akwai masu amfani da su kuma ilmu tafi su nuna cewa tauraro kaza in yi haɗu da kaza ko aka yi wani dabara ne ta hanyar tauraron wani abu zai iya samun wani ko za a iya cimma wata nasara ko za a iya samun wani abu daban wanda duka ƙoƙarinsu su kai ga binciko wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya koye daga cikin ƙulumin bai wannan shi ne mazmun wanda ba a so mutum a ce yana yin sa wal urraf shi kuma urraf ko arraf urraf jamu arraf kenan wal arraf alladhi yadda'i ma'rifata al-umur bi muqaddimat yastadillu biha ala al-masruh galibi shi arraf daga ma'rifa ne sanin abu shi jama'u ne bata za a zo a gaya masa shi kuma zai yi wasu dabarunsa da zai iya gano inda abin yake ko inda aka kai abin aka ɓoye ko wani abu makamancin wannan to amma baya yin abin haka kawai sai ya yi wasu surkullansa da wasu dabaru a ciki wa ashabu ram masu bugun ƙasa ke masu shafa ƙasa wa tsawarin bilhafa ko watsa wasu duwatsu ko kuma wani sha'ira ko sha'ir kamar wani haski haka ya amfani da shi ko dawa ko gero ko na abu a watsa a ƙasa ta wannan hanyar za a iya gano wani abu da ake so a tabbatar to duk dai wannan wasu al'amura ne da suke na nas ila muhawalati ma'arifatin zai kokarin su gano gaibun da Allah ya bar wa kansa sani su sai sun zakulo shi to yin wannan yana kai mutane cikin hatsari da yawa har ma zuwa kafinci Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu domin dukkan abubuwa ne da sun kunshi tsari shi yasa ko da mutum ana da'awar malam ne to addu'a yake yi duk addu'ar da ba za ta wuce addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu inda masa'ib wal kurbat to <coughs> dan ka gane cewa addu'o'in ba su zamanto na fi dalili da ba shi ya sa za a yi su ba za a yi kaji ba sannan ba za kuma a koya maka ka iya ba kuma ba za a kuma dole sai an kafa maka wasu sharuɗa da wasu abubuwa da ake so ka kawo kaga ji wannan ya fi da abin da tsari da Allah subhanahu wa ya tsara malam ya kawo mana hadisai da dama a cikin wannan babi da ya shafi harkar su waɗannan abubuwa da ya yi babin da su daga ciki يمشي عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكفار فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة متفق عليه wannan wasu mutane sun zo sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kukaye masu da'awar sanin gaibu ko wani abu da ya buya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa laisu bi shay kin kukaye ba wani ana ba za su iya la yusu wa ba zai amfana da wani abu ko cutar da shi ba فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا يا أي يا رسول الله تكن wani abu? kuma ya zama gaske kan faɗo wani abu ya zama haka wannan duka kamar yadda muka faɗa mai tsafi ma na iya yi ya yiwu ya cutar da wani ko ya amfana da shi inda annabi ya ce a cikin Mai tsafi gaskiya ne za a iya yi ma ka ga abun kamar haka za a iya yi ma da ma amfani za a iya ma ya cutar duka dan abu da imanin ka kai da kaji aka yi wa da shi ne yin saboda haka idan abin ya faru haka sai annabi sallallahu alaihi sallam da yake musu tilkan kalimatul min al-haq yaqafuha jibril yace wannan gaskiyar da kaga ya faru ya ga maka wani abu ya yi ko kamar mukaddima ce da zai maka dan ya shigo maka da rashin da yake so ya gaya maka yake ce lokacin da muka gabatar a farko aljanu yayin da suka sato wannan jin abu daga sama suka zo suka gaya wa hulkayensu abu kaza zai faru gobe ko za a yi ruwa gobe ko wani da wani zai za su rasu gobe ko wani zai samu abu kaza gobe sai ban abin ya faru kan ya gaya maka wannan abin da zai faru sai ya gaya maka abin da yake so ya fitar da kai ko ya biya ma bukatunka sannan ya ce maka don ka ma tabbatar da cewa abin da muka yi nan zai yiwu to gobe ka lura abu kaza zai faru in har ya faru to lallai aiki mu ya tabbata kuma za mu samu nasara sai ga gobe ta zo abin da ya gaya maka ya yiwu sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi to irin abubuwan da aljanu sukan iya sato jinsa ne daga sama su zo su gaya ma bokansu shi kuma ya kara wani abu da zai cutar da kai ya ce kwa ya sulituna ma a hannu a cikin ba ke sai sun ƙara ƙarerai dari wannan na karshen shi ne cikon na ɗarin shi ne gaskiyar amma duk casa'in da taran kuma ƙarya ne yanzu kuma zai yi yanzu an riga an kulle kofar wa'ayi da Allah zai iya yi wa yanzu babu wannan tsoron da suke yi don su je su yi wannan su jiyo jin kuma allah ya bar abin a haka tunda ya tsara komai fi lauhin mahkum wanda shine alqada wal qadar kuma jirayanu zalika li kulli kowane rana da abin da za a tsara zai faru zai yi haka abin yake ta gudana ila qiyamis kuma zai yi musu gudanar da haka din kamar yadda asa ko alama suka iya bayyana wani lokaci na samuwar kamar harbo tauraron daga sama ya yi kasa yakan iya yiwa su ne yakan iya yiwa kuma wani abu ne daban to ko ma ya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa mai tsafi mai bokanci zai iya bokancinsa allah ya gwada shi ya gani abin ya yiwu ya gane shin abin ya yiwu ne bi kudratillah ko bi kudratihi jinguwa yayin da ya koma ga kansa to kaga daga nan ya taɗi haka kuma wanda yake zuwa kunsa ya ƙara allaka imaninsa da shi ya saki Allah subhanahu wa to wannan kuma shine asalin taɗewa da wahala wanda mutum koda da kansa kawai ya dogara wayarsa da dabararsa to Allah subhanahu wa ta'ala ke nakan bar su da shi balle kuma ya ɗauki wani yana komawa zuwa gare shi lokacin damuwa lokacin biyan bukata lokacin wasu abubuwa na shi na rayuwa wannan kuma kada a ashaddu wa ashna Allah ya kare wa fi riwayati lil bukhari an aisha radiyallahu anha أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل العنان وهو السحاب فتذكر الأمر فقضي في السماء فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم قوله فيقرها وهو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها والعناء بفتح العين شين كنان السماء السحاب يجي رواية البخاري عائشة رضي الله عنها تجي جاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا جوا إن الملائكة تنزل في العنان عنان شين سمن دمكي جميل عنان السماء وسمن كنا عندك كي حنقوها ga jimare da saman kanta duk in ka daga kai ne saman da kake hangowa to mala'iku kan sabgo nan wajen fatazkuru amra ubiya fi sama sai su tattauna al'amarin da Allah subhanahu wata'ala ya gama tabbatar da shi a sama cewa zai faru a doron kasa fa yastariqu shaytanu sama sai dan sai ya saci wannan jin fa yasma'u kuma sai ya jiyo din duk wannan bi kudratin Allah wa mashi'ati ba wai suna gabatar da Allah bane ko Allah ya gafala da Allah baya gafala baya kuma sha'afa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm saboda haka shi al-hayyul qayyum ne to qayyumiyyar kuma shine ya kawo adamun sana wa nawm zai zaman kullum kullum yau mai wa fi da Allah zai gafala Koya sha'afa to na fasarar samawa ta wani komai zai lalace ka dubi mai gadi matsalar. a duniyan jama a ba shi lura da shaguna masu yawa a kasuwa za ka samu bai da nutsuwa har sai garin allah ya waye to ka dubi kuma a ce duniyan nan da baki daya allah subhanahu wa ta'ala yana lura da ita har a kawo tunanin ya sha'afa kai ma ka san da duniyar ta gaci saboda ka Allah da ya kaddara wa'annan abubuwa haka za su kasance don ya jarrabi su wa'annan bokaye da kuma wa'anda suke zuwa wajen su saboda ka fitinar rayuwa dama haka take gudana sashin mutane da sashin su haka fitinar take shiga ta sarkafi ja'alna ba'dakum li ba'din fitna wa tasbirun to dole sai kai hakuri kenan don haka idan abubuwa suka taso maka kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fi dacewa mala'ikun suka sauko sama suka faɗi suke tattauna abubuwan da aka riga aka gudanar da su a sama shekaru za su ji su kuma idan suka zo sai su yi ne sai su gaya wa abokansu aljiman boka ina yana nuna maka boka gaba yana yin abubuwa tare da aljanu to dama suna taimakon juna ne wani na yi ma wani hidima aljani ba zai taba maka hidima haka kawai ba dole sai ya raba ka da Allah wani aljanin zai ce ka dubi cikin sallolin nan biyar wacce ce za ka yi sacrifice ba za ka daina yin ta ka zaɓa wacce ce za ka daina yi za ka mutum in ya yi ƙarfi abokanci to sai ya rasa wasu da yawa daga cikin al'amuran addini sai ya rabu da Allah kwata-kwata kafin shi ɗan kuma ya dinke kafa shi ji daɗin yi masa hidima don ya riga ya zama memba Allah ya kiyaye idan suka gaya wa bokayensu fayaslibuna ma'aha mi'ata kasba su kuma sai su ƙara karerayi goma mun inda an kuce don dama ita wannan din za ta zama musu kamar wato ita ce garkuwa mai toshe ƙaryar da suke yi tunda ya gaya maka wani abu zai faru kuma ka gan shi ya faru to ka gan shi kenan duk abin da zai biyo baya sai ka rinka rifarin da wancan da ya faru ai da abin baya yiwa abu kaza da ya faɗa mana zai faru da zai faru ba sai ga mutum ya ƙasa daga nan ya kauce wata farkin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare قوله فيقرها يتيرو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها ya gaya masa jefa masa wato kamar abu ne da zai samo shi a tsorace a kurkice kar a kwace ya yi maza ya zo isar da shi wal'anan ya ce bifarki ra'ayi don ka ce inan ka ce al'anan shi ne uku sama ke وعن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما wannan hadisin yana da riwaya daban-daban wannan ɗaya daga cikin riwaya sun akwai riwaya kuma an abi huraira da ta ce man adda kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad akwai riwaya riwayatul hakim da ashabu sunan abu dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa gumaja, majah wa hiya ala shart shaykhain ita kuma ta tace man adda arrafan aw kahinan kaga ta hada hadisi biyu kenan wannan na farko da muke man adda arrafan رواية أبي هريرة من أتى كاهنا رواية أصحاب السنن والحاكم كما تحدث أحاديث إبجين من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وده عراف ده كاهن ده منجم ده دول ميقاتي شيخ الإسلام ابن تيمية يا حتى su ga ana tattara sun kaji an ce alkahin to duk mai irin waɗannan ya shiga ciki yake arab ismul lilkahin wal mulajjim wal wa nahwi wanda zai ba wani tunkulle ya ɓadda tunaninka ya tushe ka to sunansa kahin ko sunansa arab mun faɗa ɗazu arab mai da'awar sanin abin da ya bata abu ya bata kayan barayi an sace wani an fara sata ka je gun wani ya ce zai yi san yadda aka yi zai gaya maka wa ai sata ko ina aka kai kan iya dacewa ya kan iya kuma da kai ya da ka kai ma ya amfana da kai an samu wannan hadisin daga sofiya bintu abi ubay ita mata ce ga abdullahi bin umar kuma babanta shine abu ubay وهو ابن مسعود الثقفي ta samu hadisin da ita kuma daga wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malaman tarjama suka ce ita ce hafsa bint umar radiyallahu anha radiyallahu anhuma hafsa bint umar inan ita wacce mata kanwa ce ga ko kuma mata ce ga wan hafsa ko kuma tsaninta domin ita hafsa da abdullahi bin umar ya'yan umar bin khattab ta na akwai zumunci akwai yan wantaka tana shiga wajensa har ta iya samun wasu abubuwa na gidan annabta sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan fa sa'alahu wanda yaje gun bauta ko mai da'awar sanin wani abu da ya buya ko mai da'awar sanin gaibu ya tambaye shi da ya tambaye shi kuma fa saddaqahu sai ya gaskata abin da ya gaya masa eh abin haka yake to lam tuqbal lahu salatun 40 yawma wasu riwaya din ji fakan tafara bima unzila ala muhammad ya kafin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam to shi su'al ka je gun boka ka tambaye shi malamai sun kasa shi kashi hudu akwai su'alin mujarrad akwai su'alun littasjid wal amalu bima qala akwai su'alun ikhtibar akwai su'alun tajhiz wa ko kowanne da matsayinsa su'alun mujarrad kawai zuwa kai ka tambaya kai dai ka je ka tambaye shi wani abu la'alla ko ka gwada shi la'alla ko wani abu ne kai dai ba ka da niyan aiki da abin da zai gaya maka malamai suka ce haza haram ne kai darajatu arridda ba haramun ne bai kamata ka je ba don me domin duk mutumin da ya tare mu ilal haram yi shi ko an yaka a fiha idan kana kusancin abin da yake haramun ka ce barin gwada ko kuma barin dan jiya abu yake kamar mutum ne yana zama gun mashaya wata ran yana dan gwada ka ji a dan je ka ji dan shi na dan yi kaza wata ran har sai ka ji to barin dan gwada daga gwadawa sai kuma ka ji abun ashe da daɗi kiɗan ya tsawwala maka Allah ya kiyaye to haka duk wani abu da ka sani na barna matukar kana rafan masu to wata ran sai ka ji sha'awar ka dan gwada shi yasa nisancin sabo shine zaman lafiya amma da zarar kana zaune gun da ake sabo kai ɗan taba ka ce haba yanzu kamar ni kana tsammanin zan yi abu kaza ni dai kawai saboda kawai ba da gun zama ne nake zama da amma yaushe to wata ran sai a zakani baka kara ba Allah ya tsawaka shi yasa aka ce fal yanzu ahadukum man khali in za ka yi abuta ka duba da zan yi domin shi na ta fi saurin yaduwa na so gare ta sai ka dade kana wa'azi kaɗan ne suka gyaru amma kana buga ganga sai ga an cika wuri yanzu yanzu kana dan jijjigewa sai ga wani ya fi ai yana samun nishadi yana tirewu yawanci yawanci masu dukiyar tsallan da abin da yake so dan samu su yi tirewu a wajen dan motsa jiki dan plan dan wannan bai dace ba akwai su'alu tasdiq wanda za ka je ka gaskata shi ka yarda da abin da yake gaya maka ka imani wannan wannan wa'id da yake cikin wannan hadisin gaba daya ya tattaru a kansa wanda kuma shi ne mahallin shayi cewa ka je wa sabjatahu ka yarda da abin da ya gaya ma ka ji cewa mai amfani ne to kafirci zai iya hawa kan mutum Allah ya sauka sannan aka ce lam tukbar salatu arba'ina yawma ya rika sallah har kwana arba'in ba a karba ba to ana karban ma yayin kare da aka kare ana karban waye zai ce ya ce kwana arba'in bai rasa jami ba a nan ba mai daga hannu ko mai darasin ba wallah muna cikin damu idan Allah ya kiyaye ya shagala yi ta wasu abubuwa wanda abin da kai ci sai ga har malamai a shiga miki lokacin sallah ba a iya gwaji an zuwa yi sallah ya an yi jar a wasu ma a gindin masallaci ba suna wani ofis ya an yi jar ka tafi cikin kwalar ubangiji jar da za ki sallah kuma su kunyawa to kuma kai kana gaya mutane ba ta yi ta ta ya zama damuwa ni shiga ne wata kuno na mara ta faru wannan na biyu kenan su'alu tasdid akwai su'alu ikhtibar ka je ne ka jara ka yi mai jaraba kai ka dan gwada shi ka gani zai yadda ya gane shi yake yi ko kuma shi ne yake yi ko yaya to malamai suka ce wannan laba a in har ɗin kai ɗin yakman minar Sallah. mana ka amintu da ikon allah za ka yi iya kokarin ka wasu abubuwan bai sa ma shakku ba ka dawo kana cewa kai abin nan ba anya anya to da ka soma anyan nan ba to gobe za ka koma jibi za ka koma za ta ce kuma ta mace tunanin to kai baya za a koya ma a cikin Allah ta ga an taɓe shi an ce in ka amintu da kana ganin za ka iya zuwa ka yi tsinsa ka gani ka gane cewa lallai shi man yake yi don ka ƙara faɗakar da mutane babu laifi akwai kuma na ƙarshen shi ne ta ajiyiz wa bayanu ka ka yi burinka ka zo ka karya tashi ka nuna abubuwan da yake yi karya ne wannan shi malamai suka ce an zo haka idan kai din kana da ahaliyar yin haka din kuma yin hakan ba zai haifar maka da damuwa ba na shiga bala'i da damuwa ko ya haɗa ka da wasu ka ji a ka ko na maka majiwan ka ga wannan ba za ka ce ka je da awa ba Allah ya mu dace saboda haka dai mafi kyau mutumin da ka san kuka ne ko da ana bashi suna mai kyau a ce malam mu yanzu ba za a ce ma zan je gun buka ba ana da wani malami a wuri kaza ai aikinsa kamar yankin wuka ne mata ma sai ka ji sun canja ya koma turanci tita ina da wani tita sai ka ɗauka wani laifin ake mata na kwamfuta ba shi wani wani abu ne na daban yana kokari ya raba ta da mutunta ya raba ta da yan uwanta ya raba ta da duniya lahira kuma dama can an raba ta da shi wasu yadda su ta yi yanzu abin da kai ci kasan mai da muka shiga cikin wani yanayi wasu suna nan sun kawo wanka yi a ke yi ina za a ga bayan buhari da jama'a A zalimai na yi wanda sun sake kudin al'umma shi kuma muka ya buɗe aljihunsa hmm. yana ta fama yanzu ana yana ta fama mun kuma wurin ki Allah subhanahu wata ta'ala da iko Allah Allah ba zai ba su nasara daidai mun kuma kuma sai dai mun ja ba ba zai yi mu an sha fada an sha fada yanzu lokacin ya yi ana ganin abin a fili sai kuma ake kokari a kasa a fili an sha gaya wa mutane zuwan buharin nan ba zai yi kamar walƙiya ba a tafi a wasu a gan an gama ya zama tarihi ala'alla daɗin ma har mun mutu ba mu ji su wasu mun so sun shiro shi bai da wannan kuma dama suna ce ta mutanen kirki maza ba. wani dattijo yana zaka dabino daga dabino ne mai wuyan tsoro har a amfana ne amma sa wani ya wani jikan da ya zo ya ganshi yana dasa dabino yana dariya yake ba mai kenan da gemun da kake dasa dabino yau ke za ka ci wannan dabino yau ke zai girma har ka ci ganin samari ma sun dasa dami mai gaskaci balle ji ya tsufa kuma yana ta kokarin daddasa su sai ya ke shi ya rubuce ya ce wanda wanda muke ci yanzu kakanni mu ya suka dasa shi wannan mu ma muna yi ne don jikokin mu na can su zo rayuwa kenan saboda haka in kana da hangen nesa yi kokari ka yi abu ko ba zai ba amfani ba kana da yakinin wanda zai zo baya zai maka amfani to amma mu yanzu wani ko sadaka ya bayar ko sai naira ɗari yana so in yaje gida ya ga wani abu madadin sadaka in ma ta ce ba lafiya mun ce a taimaka za mu sai bika sai ba mu naira ɗari misali sai yana so in yaje gida wai ta filin sadakar ya ga ta wani zai yi tafiya ya shiga mota albashi ya zo ta windo sai ɗau sadaka ya bashi shi tunaninsa ya yi ta wasu da wannan dole zai samu sauƙin tafiya inda zai tafiyar da ya a ƙara gaba da ƙara wani baki sai ƙara laliba hanya sadakar nan sanayi to kaga abun akwai bambanci wa kulli kan insanu ajula muna da gaggawa saboda haka sai mun yi a hankali mun yi hakuri mu yadda dai ko ba komai zaman lafiya ya fi daɗi kuma yanzu muna cikin zaman lafiya kuma muna roƙon Allah ya dore ya fi haka Yadda muke dama ya fi da daɗin saboda haka ruwan da ka ji shi yana shigo maka da suka da kuma wasu dabaru don ka saya shi a soki wannan gwamnati da sauransu to kai kokari ka fahimta da shi kai kokari ya gane Allah ya sa mu dace to dai mu ba mu harkar siyasa da kamfen amma dai in gaskiya yazo za mu faɗa da Allah wani ya je je mu zo mu canza riga domin kuna mu dama can muna da Allah ya ba mu dacewa حديث نجبا قال يجي عن قبيصة بن المخالف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيافة والطيرة والطرق من الجبت ولا عجلت رواه أبو داود بإذنان حسن ودي وصمع لما يكون يلا لك أحاديث ما سوطي فمشي أتشين رياض الصالحون قال أبو لحان يا بعد وصو دروسا وديرا دا شيخ محمد بن عبد الوهاب يا كاوش كتاب التوحيد شيخ عبد العزيز يا بيان نسا أفتح المدينة hadisin kabisa yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-iyafatu al-iyafa shine zajaru tayyib zajaru الطيب والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها ما يزجر الطيب فرجة سلطان شنو عيافة مثل زي تبيع في أكيمة تودع السباع bishiya kaza tsaye na kwana a kai ka je ka jefe su in ka jefe su sai ka dawo jefe ka tsaya daga ina za su yi in sun yi gabas to akwai alheri ka shirya ka ci gaba in sun yi yamma ko to ka koma gida ba alheri shi ne attafa'ul wa tasha'ul attafa'ul shine wato ta tsammani attasha'ul kuma wato fidda tsammani ka kawo tunanin shi shine tasha'u tafa'ul kuma ka rika tsammanin alheri to tasha'u yana iya yiwa bi aswatiha ko da tafiyar su ko da gashin su duka yana iya yiwa wani zai yi da muryar su cewa da sassafe ka zauna ka nutsu ka fara sauraro wani tsuntsu ne zai yi kuka wani irin kuka zai yi wani kuma da motsinsu gabas zai yi ko ma duk wannan ana kiransa al'iyafa shi shine kyanfi shi ma ya shafi abubuwa na tsuntsaye shi kuma wannan tsira bai shafi ke kaje kafin firgita su ba a haka kawai ka fito kofar gida ka tsaya a ce maka ka tsaura ka tsaura za ka gani in ka ga wani tsuntsu ya wuce to ka duba ina ya rusa ko iri ne to shi am am min al-khiyafa domin domin shi ba sai da tsuntsun ba kawai ko da wani irin mutum ko da mutum kai za a ce ko da mutum kana iya yi a ce maka misali in za ka kasuwa in ka fara haduwa da wani mutum kuka gaisa in dai lafiyayye ne lafiyayyen mutum kuka gaisa da shi to akwai alamun addini amma kana fitowa ka haɗu da wani kuturu ko kawo yana mabara a turaren ba nasa ranar ai ba ka dafo ko kuma a ce wanda ya fara zuwa shagunka ka auna ta ga waye in ya zo ya yi ciniki ya sai abu ya bude da alheri in ko bai bude da alheri ba ba matsala akwai matsala za ka samu wanda ba musulmai ba kamar yamurai ma za ga suna da canfa wannan in dai kai ne farkon zuwa ko ma ya aka yi yanzu an sayar ma da abu bi dabarar da za a yi a sayar ma za a sayar ma wai an kai ne mai buɗe kasuwa ana sa alheri a tare da kai in ranar kuma ya gaba ciniki to duk irin ka in ya zama zai rika kau da kai karka shigo shagon ba an samu damuwa wa shi kuma a farko shi kuma shi ma nau'i ne na na na zajirin tsaiko shi ma wanda duka kamar burgi da tsuntsun ne da dai sauransu duk dai wayannan abubuwa ne da suka shafi canji to annabi sallallahu alaihi sallam ya kira su min al-jibt wal malamai suka ce kamar mai muktabu siha a kanun na larabci yake al-jibtu kalimatun taqa'u ala sanam wal kahin wal sahi yake kalma ce da ana iya gaya wa gunki ana iya gaya wa boka ana iya gaya wa matsafi to a fassarar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a da malamai suka yi wa ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara ila allazina utu nasiran min alkitabi yu'minuna bil jibti wa taghut fa Umar ibn al-Khattab yace al-jibtu as-sihr yana nufin shi kuma Hasan al-Basri yace al-jibtu yace rannatu shaytan wato wani wasu wata da dan zai rika kawo a cikin kwakwalwa ko wani abu makamancin والطاغوت كما كل ما da من دون الله ورضي به فهو طاغوت wanda za a iya girmama shi a ɗaukaka girmansa ya yadda irin yadda ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala to ya zama fagut wa almuhim dai wayannan abubuwa in an fassara shi cewa sihir to kaga ya nuna maka wayannan ayyuka aiki ne mai kama da tsari can abu ka yadda cewa ya aji kai ko ya ci bishar wannan nauki ne na tsafi bai kamata mutum a ce ya rungumi irin wannan yana yi ba in kuma ka fassara shi da ranar shaifa to bin tafarkin shaidan ne kuma Allah ya ce mana za ta la tattabi'u la tattabi'u khutuwati shaifa inna shaytana lakum aduwwun duhu aduwa ya zama kenan kowanne ka dauka abubuwa ne da suka zama munana in ka yi shi a fagen tsafi to Allah ya biya mana tsafi karshen sakafinci kafirci ne wacce ba wa ta fi shayatin ala mulki Sulaiman wa ba kafara Sulaiman walakin shayatina kafaru me kawo kafarun To an-nas yi kaga kenan koyar da mutane koyin tsafi duk da malamai sun bambanta tsafin da za ka yi da abubuwan da yake kafirci da kuma tsafin da za ka yi da wasu itatuwa da wasu ciyayi ka har haɗa kai wasu dabaru sun kira wannan kabira sun kira wancan kuku to kowanne ne laifi ne a matsayinka na musulmi a matsayinka na mai imani wanda ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala bai dace a ke ka tsinci kanka cikin wannan rikici ba Allah ya kare hadisi na gaba da ra'ayi na wani.

من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود الإسناد الصحيح cewa duk mutumin da ya koyi ilimi ittabasa ay ta'allama ya koyi ilmin nujum ilmin taurari kuma ilmin taurari mun yi bayani a baya yanayinsa kamar yadda malamai suka yi bayani eh, al tsakfani da ya yi wasu nuniyarsa a ciki ya yi ta bayanan game da ilmin nuju har yake bayani akan yadda suke da yadda kuma malamai suka karkata su a nan masu sharhi suka kawo suka ce ilmin nuju ɗin kala biyu ne wanda aka ce wanda ya yi ya ɗauki ilmin nujum ɗin ya nemi wani iktabata shu'batan min nasiha mana ya gutsuro wani yanki na tsafi shi ma yana amfani da shi to shi ilmin nujum ɗin kamar yadda muka faɗa akwai ilmin da za ka koya na sanin hanya da kuma sanin wasu abubuwa da za ka yi amfani da shi ko sanin harkar rayuwa game da yadda za a gane zuwan wata kaza zuwan wata kaza da sauransu wannan babu wani matsala a ciki ba amma ka ce za ka yi amfani da su wajen tabbatar da wani abu na gaibi ko hanyar saukar ruwa ko wani abu dai da zai tasiri a duniyance to malamai suka ce bai dace ba to za mu karanta wani abu kaɗan a nan da wasu malamai suka yi bayani kamar yadda imamu sa'adi ya zaɓar shi daga cikin ah, sharhu kitabu tauhid na fatul majid yake cewa wajen jimu wa'an yake shi ilmin nujum kala biyu ne akwai ma yusamma bi ta'sir bara ilmin nujum bi ta'sir bara tasirin abu kaza da kaza yakan haifar da abu kaza وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية عن الحوادث الكونية yake fa haza batilun yake kai amfani da wasu sauye-sauye ko kuma tafiyar taurarin a sama da kuma wasu halittu na sama don canja wasu al'amura na rayuwa wannan ka ƙoƙarin shiga ilmin ba kana ƙoƙarin shiga ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa yad'u ila musharakati Allah azza wa jalla fi ilmi al-ghaib alladhi da bihi kana ƙoƙarin cusa kanka zuwa ilimin Allah da yake wa kansa sani kamar kamar lokacin azumi ne a ce annabi ya gaya mana idan wata ya kai wa 20 a nemo wata ramadan fa idan gumma alaikum fa akmilu iddata sha'ban 30 to sai gumma alaikum din sai wasu suke to ai yanzu an yi zamanin da za a iya hango watan ya fito ko bai fito ba yana nan tare shi ya yayi ko baya nan in yana nan ko da hadirin ya tare shi to sai amfani da yana nan tunda an hango shi da na'ura waya addini baya ginuwa akan ganin na'ura inda yana ginuwa a wannan da za a ce ku nemo shi fa in gumma alaikum fabhatu anhu sai ku nemo shi to kaga bincike in ya zo na yadda za a gane da na'ura sai a shiga ciki amma saboda a raba ka da addini sai a ce maka ai da yadda za a iya ganowa ai annabi bai ce bai fito ba dama amma ya ce gumma alaikum min al-ghaib me ghaib shine hadisi da zai zo ya tare ba a ganin ba ashe yana nan wani abu ya tare tunda kai an tare maka wata gan shi ba to an baka dama fa akmilu da sha'aba 30 to cika watan sha'aba ya zama 30 shikenan washe gari zai ka dawo azumi to irin wannan kokarin na kokarin wai ka kauda abinda Allah subhanahu wa ya tsara to yana kai ka zuwa ga fata aw tasdiqan liman gaskata wanda yake irin wannan ayyuka din wa hadha yunafi tauhid wannan yana karo da tauhidi lima fihi min ad-da'wati al-batila saboda kana da awar abin da bai cancanta ba wa lima fihi min ta'liq al-qalbi bi ghayrillah hakan yana sa ka ratin zuciyarka da wani Allah subhanahu wa ta'ala wa lima fihi min fasad al-aql haka yana canja maka kwakwalwa ya canja ma tunani لأن سلوك الطرق الباطلة وتصديقها من مفسدات العقول والأديان domin gudun masu aiki da tunani da falsafa da sauransu yana rubuta maka addini da tunani na biyun kuma yace wa yusamma ilmu taysir ilmu at wajen, wancan ilmu ta'sir wannan ilmu taifi. taysir ko sauƙaƙe su ko gudanar da su ko amfani da su yace huwa istidlal bi shams والقمر والكوكب على القبلة والأوقات والجهاد بتورنسو yake amfani da rana ko wata wajen gano alƙibla inda yanzu ka ka shiga wani waje ba ka san ina ne alƙibla ba ta yanayin fitowar rana za ka iya ganewa ko ka iya gane lokaci da yanayin rana in ka nufi sallah ai da rana aka kimanta mana sallah ba da awoyi ba da lokacin ba awoyi domin shine ya biyu shine abin da zai dawwama kuma ya tagayyar bi tagayyurin ahwal lokacin da ranar ta fi tsayi zai canzu lokacin da dare ya fi tsayi zai canzu duk wasu abubuwa ne da suke tabbatar da ne kulubul islam gwamnan musulunci wanda da an yi amfani da amoyi to sai ka ga abubuwan yakan canja bayan da ake so ba ta haka wanda ya rike lokacin sallah da awoyi to sai ga yana sallar da wani lokaci bayan da ya kamata ba to saboda haka aka zo da su a rana da wata da sauransu don a gane waɗannan lokuta shi sa ma ai da larabawa suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu labari da tsaruwar ta alil ahilla mai Allah yake kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj da su ake gane lokuta da su ake gane hijja ake gane takaba ake gane wannan ake gane wannan a aikin ajima da su ake lissafi kaga duk wannan babu ne yake fa hadha an-naw'u la ba'ta bihi wannan nau'in babu laifi ka koye shi bal kathirun minhu nafi'un bal mafi yawancin sa ba mai amfani ne hasa alaihi shari' shari'a ta yi umarni ta kwaɗaitar da mutane wajen koyarsa idan kana wasilatan ila ma'rifati awqatil ibadat in dai zai zama ka hanya na sanin ibada da za ka yi aukila istida bihi fil jihad ko ka gane hanyoyi na zuwa wuri kamar yadda muka ce masu tafiya a sahara suka yi amfani da wannan don su gane shi sa imamu qahtani yake cewa ilmu nujumi wa ilmu shar'i muhammadin fi qalbi 'abdin laysa yajtami'an law kana ilmun bil kawakibi aw qada lam yahbith al-mudhiq fi saraban har yanzu inda ya bayanin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wata ya tsara rana ya tsara yadda za a amfani da su yace innal nujuma ala thalathati awjuhin fasma maqalan naqid al-jihqan yake ka sani watanni taurarin nan kala uku ne ba'd an-nujumi khuliqna zinan lis-sama kuma da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zayyana sama'a duniya liman tawish kaga zayyana mun kawata ta ka duri fauka da sara'ibin niswa yace kamar wani abin ado ne da ke kawai yan mata sannan yake wa kawakibun tahdil musafir fi sara akwai kuma taurari da suke shiryar da matafiyi cikin sahara akwai kuma wasu wa kulle kulli musafirin shekwani wasu ana jifan shekaru da su da haka wannan ajiyar na nuniya ta hada ilimi da yawa daban-daban wanda akwai matanin akwai ta a wace a katin akwai ta a littattafai ɗalibai ilimi yana da kyau a ce sun zanta sun karanta ta sun yi amfani da ita ala kulli hal za mu dasa aya a nan saboda lokaci ya ɗan ja ta farkin mata sosai abinda muka yi mai kyau Allah ta sa shi fi mu zai hasala wanda muka yi na ƙarshe wanda muka yi mummuna kuma Allah ta yafi mana sai ƙarshen hadisin ba mu yi ba inda yake iftaba ka shubatan min al-sihr zada ma zada zada ma zada ya ƙara abin da ya ƙara ma'ana kullama zada min ta'allum ilmin nujum zada bil ism duk lokacin da mutum zai ƙara da ilimin taurarin da yake koya na fatar da mutane to lokacin su yake ƙara laifi alhasil bi ziyadati al-iqtisad min shu'abi da zai iya samun sa ta ne ta ƙaruwan ilimin wannan bangarori da yake fa in ya'taqiduhu fi an min at-ta'thir باطل فإنما يعتقده في النجوم من التأثير باطل yanzu abin da yake da imani da shi na cewa tasirin taurarin yana haifar da abu kaza da kaza Ku bata ne kamar yadda koyon tsafi ma tasirin da tsafi yake yi ko da ya bayyana maka haka to bata ne ku haka wancan ma bata ne da haka in za ka nisanci tsafi sai ka nisanci wancan allah ya ba mu ikon nisanta irin wannan abubuwa ya kuma ba mu ikon komawa zuwa ga allah yadda allah ya fi so abinda muka yi mai kyau a yau allah ka sa shi ne zari a farafi wanda muka yi na kuskure allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa musallin ala nabiyina muhammad muna miƙa ta'aziyyar mu ga ɗaya daga cikin ubannin da suke zuwa wannan majalisi na wani albarka alhaji dauda mai zaki wanda mun sanar rashin lafiyar da mun yi addu'a a ƙarshe kuma allah ya karbi sarki muna roƙon allah ya sa hutu ya rikta allah ya ba wa 'ya'yansa da 'yan uwansa a gurin rashin sa girma da ba ma ganin fuskarsa a majalisin mu allah ya ƙara mana a gurin rashin sa akwai ɗaya daga cikin ɗalibai masu ƙoƙari wajen harkokin yada karatuttuka wanda bil'asar matarsa ta fi ta anguwa da ɗanta guda ɗaya har yau wajen kwana uku ba a gansu ba muna roƙon jama'a su sa shi cikin addu'a allah ya bayyana a gane inda suke allah ya sa kuma suna cikin kotun lafiya dai ɗalibai da za su zana jarabawa yawanci ɗalibanmu na secondary schools za su zana jarabawan jam na shiga jami'a suna roƙon addu'a muna kuma musu addu'a Allah ba su sa'a don muna roƙon Allah ya ƙara da su himma wajen yin karatu zama sun ɗauki sabari kafin su nemi cin nasara ba a tunkarar jarabawa da kasala da bacci da wata wanda kusan za ga yawanci rayuwa yanzu ta canza da aka ɗalibai suna shirin jarabawar gama makaranta kai kaci ma sun gama makarantar ne ba abin da yake damun su ba abin da yake tunanin su kuma da haka suke so su ci jarabawa in dai ba su ci ba ce malamin ya da su su ba sa faduwa sai ya da su kaga wannan kuskure Allah ya ba su ikon dagewa da kuma sa karatun da za su yi musu amfani da mu da sauran al'umma gaba daya sannan muna mika jajen gobara da aka yi a masallaci na jama'atu a masallacin mata da an yi asarar abubuwa da dama muna fata allah ne da mafi alkhairi akwai dan uwa ma'aikatan bai kan uwan alhaji mai kasa shi ma ya gobara a gidansa wanda shi ma muna musu jajin Allah ya mafi alkhairi akwai gobarar raki da aka yi akwai a Kano ma da aka yi gobara mai karfin gaske wanda ta yi asarar dukiya ta musulmai da dama kuma wanda ba musulmai ba muna da kuma Allah ya yi musu da waɗanda hakan bai same su ba Allah ƙara kare Allah muna roƙonka ka taimake mu ka malamin mu da muke bincin a kowane lokaci wanda ke jagoranci wannan masallaci kowa ya san halin da ke ciki muna fatan kan mu gaza kan mu sosa da masa addu'a Allah nuna mana ƙarshen wannan jarabawa ta shi Allah ya sa ya zama alheri gare shi zama ɗaukaka a rayuwarsa iyalansa Allah ya tsara masu haƙurin rashin tsotsa da su Allah ka tabbatar mana da zuwan ta kusa zuwan ta kusa Allah bikin sarki ka rufe mu da ita ba ma Allah muna roƙon ka marasa lafiya cikin mu ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka sa mu gudanar da lafiyar cikin yardarka yan kasuwan mu Allah ka kara musu hankulin rashin ciniki ka kawo musu ciniki ka buɗe musu hanyoyin samu ka sa kuma albarka cikin kasuwancin su masana'anta da masu aikin gwamnati duka muna roƙon Allah ya sa albarka cikin ayyukansu wanda ba su da aiki Allah ka ba su masu neman makaranta Allah ka ba su masu neman iyali Allah ka ba su masu iyalan Allah ka ba su iko rike su yanda ya dace Allah muna roƙon ka idan mutuwa ta zo ka samu su da imani Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حاسبنا حسابا يسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين